Usou ela por wannan rikodin din za amfani da shi shi za a ya ɗauki wani abu yana da damar ya a cikin gidajen rediyo amma ba za a yi da wani zo ya rikodin wani abu in ka shiga proceeding za a yi za su ɗauka za su wata labarai Allah. 啊，嗯，好。 godiya mai yawa ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci kuma ba ma alfahari amma dai mu kam alhamdulillah sha'anin tsaro a Kano mun gode wa Allah muna da shi kuma jami'an tsaro dukkan mu yan sanda sojoji sojojin sama da road safety dukansu da civil defense mun haɗa kanmu kuma muna tabbatar da aiki na tsaro a kano yana gudana kamar yadda ya kamata kuma godiya ga allah ga wannan mukabala ana yi a kaya dai ga yadda jami'an tsaro suke domin mu tabbatar da ba wani abu na tashin hankali a yi shi lafiya kuma a tashi lafiya alhamdulillah gashi yana gudana lafiya kuma an kusa gamawa cikin ikon allah kuma ana yin shi lafiya din kuma insha allah za a tashi lafiya kaga duba ne kaga yadda jami'an tsaro suke a nan ba mu kaɗai ba da dss ne civil defense ne duk ga muna alhamdulillah mun gode wa Allah to CP ko su rahotanni na yawo cewa ana tunanin an kammala wannan mukabala Malab Jabar ba zai koma a gidansa ba ana tunanin cewa za da ku za ku tafi da shi me gaske za ka ce ga ni ba zan iya ce komai akan wannan abu ba domin ana yi kuma wannan gwamnatin ne ke gudanar da abin da ke faruwa yanzu ba jami'an tsaro ba ne so saboda haka mu muna tabbatar da tsaro alhamdulillah idan sun gama mukabalan su shawaran da suka yi wannan ya rage ga gwamnati ta wannan al'amarin karara ba kunya ba tsoron Allah me kace Abdul Jabbar kan kuma ta ko ta kika da zai bayanin ta majalisi na hudu a na da hudu. wai hanya ta ta tabbatar da duk mai son gaskiya a fili ya koma maraju wa ya koya wa Anas wannan kairayi mutiyar bin shuba koma darasi na da hudu, jawful fara na gaba wanda wato za ka mamaki a ce mutum ya zauna shirya wa ma'aiki sadu salama ya ce wai ma'aiki ya tura kaza da kaza a yi kaza shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma mala ba baya tsayawa a kan tambayoyin da aka gabatar masa baya tsayawa ya ba da amsoshi a kan tambayoyin da aka gabatar masa saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci na biyu yana cewa a tsaya a kan wato maudu'i guda ɗaya a yi magana amma shi ne in ya tashi baya tsayawa a kan maudu'i guda ɗayan sai ya yi ta yawo ya haɗo matsaloli daban-daban maimakon ya yi adiresin ɗin ainihin tambayoyin da aka yi masa kuma abin da ake bukata a kan waɗansu tambayoyin shine cewa in ya yi da'awar cewa maganar da ya yi ta kaza daga littafi kaza ya gani in an buƙaci cewa ya buɗe littafin karanto wa mutane still sai ya ba da cewa babu lokacin da zai buɗe littafin karanto wa mutane don haka mai girma eh, kwamishinan eh, harkokin addinin musulunci wannan shi shine verdict ne hukuncin da ni a matsayina na shugaban wannan zama da kuma abin da na kankalta na nazarta na gani ne waɗannan tambayoyi da waɗannan malamai suka gabatar ma malam jabbar bai ba da amsa a kansu ya yi ta kan kekewa yawa, ya yi ta kewayawa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 na ji sa kwarai da gaske ina gabatar da godiya mai girma kwamishina kuma ina fatan za a yi sanda wannan godiya tawa da mai girma gwamna khalil islam akan wannan kuma allah ya dace da mu da dai muka nema shi ne yardar allah da kuma kare mutuncin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ra'ayina na faɗe shi tun a gurin zaman tun farko tun da dama matsalar ba su ban tsarin yin ba ban sanya za a gudanar balle in ba su shawarwari domin fatan mu dai a samu nasara a zaman a samu mafita ga wannan addini ah, sakamakon cewa ba a taba ni wurin tsarawa sai da zo nan na ga tsarin tsarin na ba su shawara cewa a gaskiya magana akwai nan maimakon yawaita su haka a basu kamar ɗan ɗan a abin lokaci isasshe ba ƙulya ce bukatan mu ba bukatan mu shi ne ina gaskiya ta ke mu samu addini mu hukunta shi ne abin da ya kamata mu yi tarkizi a shawar da na basu ne me zai ana tun shi al'amari na addini hidimar addini a ibada ce sadda aka kuma nema na zo to ana abin wannan tawaran da ta ci in ta laifi na tabbata zan yi ba to ai ba a tabbata min da laifin abin duk da na faɗa na kawo ba ɗaya da aka warware min cewa ba haka yake in aka warware min ai ba ma sai an nemi da laifin ko ni da kaina zan yi to ma da ai in sabi wannan ba a tsarin mukabala da gyara yadda aka tsara mukabala da an nemi shawara abu na gaba kamar yadda na faɗa za mu rubuta gwamnati report bisa ka'ida da aiki kuma za mu samu gwamna yanzu gaba da gaba mu bashi rahoton abin da ya faru amma za mu mai da shi a rubuce mu kai wa gwamnati to ra'ayin gwamnati ne kuma ta ɗauki mataki na gaba amma ni yanzu a saka kwamishina ba zan iya cewa ga abin da za a yi ba tunda ba a bada umarnin a haka ba sai an ji rahoto amma dai an yi abin nan lafiya an kare lafiya ba wanda aka tozarta ba wanda aka ci mutunci kuma alhamdulillah kowa ya koma gida lafiya to akar muka lawo malam jabar a yayin da ake wannan mukabala ya ce mun lokacin da aka bari ya yi kaɗan kuma ba a bashi dukkanin eh, abubuwa ko ka'idoji da yadda mukabala za ta kasance a'a a'a ai ka san ɗaukanni kenan amma kaka taɓa ni shi ya nemi a bashi dama ba malaman ba ne kaku ko wanda ya ce a zo a yi kokawa sai da ya shirya saboda haka da aka zo kowa an ba shi equal time su minti goma shi minti goma su minti biyar shi minti biyar kuma tambaya suke jihowa kwaɗe da ka ce zano nuna gurin kawai ya nuna mana an huta ai tambaya kwaɗe ce wace kai a mai da karatu ba ka ce kaza ina gurin a ga shi. a littafi na kaza shafi na kaza duk littattafan da ya zo da su a bai nuna ko kwaya ɗaya ba saboda haka ba laifin mu bane ba za ka sa bal ba ko bal da ake a duniya ai sai an ce minti talatin za a yi a juya bayan minti talatin ko malakama da ake yi kutufo da ake sai an ba da mintuna ba a yin sa kai tsaye ba za a ce a baka dama tun daga dare tsaye sai mu shekara mana yi ya buƙaci cewa ba da sake shirya wata mukabala wannan za mu sanar da a cikin request ɗinsa a rahoton da za mu bayar za mu ba gwamnati cewa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza shikenan gwamnati kuma ya rage nata amma mu an turo mu mu zo mu conduct din mukabala mun yi an yi lafiya an kare lafiya jama'a kuma sun ji alhamdulillah to na mataki za a na gaba shi nake gaya maka matakin gwamnati ce za ta faɗa amma mu za mu ba ta rahoto tun daga yau kuma gobe za mu rubuta shi a rubuce bisa ka'idar aiki mu tura fayil kuma gwamna za mu yi magana da shi gaba da gaba